To addu'ata ta karshe shine ina rokan ma mazajen duniya su masu mata ɗaya. Allah ya musu budi, Allah ya ba su ikon da za su kara mata uku su zama hudu. Duk macen da ba ta son kishiya, Allah ya sa mijinta ya mata kishiya uku su zama hudu. Duk wanda bai ce amin ba, ko kuma wanda zancen bai masa dadi ba, Allah ya sa a fara ta kanta.